Ƙungiyar ƙanana da matsakaitan 'yan kasuwa reshen arewacin Najeriya ta koka a kan irin ƙalubalen da ke kawo cikas a harkar kasuwanci a arewacin wannan ƙasa. Ƙungiyar wadda ta kira wani babban taro na mambobinta da ke jihohi goma sha taran arewacin Najeriya ta ce akwai buƙatar gwamnatin Najeriya ta kawo 'yan kasuwan arewacin wannan ƙasa ɗauki. Alhaji Usman Baba Sa'id shine shugaban wannan ƙungiya. kuma ya bayyana dalilin kiran wannan taro. Makasudin wannan taro mu tattauna matsalolin da suke tsakaninmu da kuma wasu abu da gwamnati suka faɗa mu faɗa ma mu wayar ma 'yan uwanmu kai. Amma da mu shine in muka siyo kaya daga jiha zuwa jiha ma'aikata musamman masu ɗamara ko kuma mu ce kwastan. suna matsa mana iya matsa wanda mu ba mu sanya aka yi aka siyo wannan kayan ba an shigo da kayan nan ta hanya mai kyau muna siyowa ta aba muna siyowa ta onacha muna siyowa ta lagos don haka wannan damuwa muka haɗu muka tattauna mu miƙa ma gwamnati ko kanmu. da kuke so gwamnatin ta muku abin da muke so gwamnati ta mana ta duba damuwoyin da muke da shi irin wannan da kuma wasu na farko idan za ta ɗauki komishina ko kuma minista na kasuwa ba ta ɗauka daga cikin 'yan kasuwa don haka waɗanda ake ɗauka ba su san zafin 'yan kasuwa ba kan muna roƙon gwamnati ta ɗauki 'yan kasuwa su ma dai wasu 'yan kasuwan da suka zo daga sassan arewacin najeriya daban-daban sun yi ƙorafe-ƙorafe game da harkar kasuwanci a wannan ƙasa sunana isa haruna shu'aib kuma ni ne shugaban wannan ƙungiya reshen jihar kano to matsalar da suke fuskantar mu gaskiya kasuwancin mu ba kasuwanci ne da muke yin sa iya mu kawai ba domin muna zuwa jihohi na kudanci wajen siyo kaya ko shigo da kaya zuwa jihohinmu na arewa a wannan lokacin muna fuskantar matsaloli na abubuwa guda biyu abin da ya shafa harkar kabilanci wani a lokacin ma har barazana ta fuskar addini sannan babban matsala ta fi ci mana tuwa kwarya shine ta bangaren jami'an tsaro ko kuma jami'an fasakori custom kenan ta yadda zamu to hanya sai sun bata mana lokaci waɗanda kayayyakin nan namu ba su saba tsarin doka da oda ba sunana Alhaji Aliyu Muhammad daga jihar Taraba to gaskiya ga Allah kasuwa ta barbare yanzu domin har ga Allah ba ciniki bayan ba ciniki ga ma'aikata sun tsawala mana zaka je ka sayo ka a Najeriya ka sai nan a jiha daga jiha zuwa jiha kwastom zai kama ka ya ci ma zarafi ba kayan da aka haramta bane ko kuke jigila ma an haramta kamar shigo kasa sai na kamar duty shigo eh suna na Usman Ibrahim Usman daga Jos mu muna son mu ji meye dalilin da za mu so kaya a cikin Legas. Wani irin kaya ne? Takalma. A hanyar in mun to sai sun kama mota. To sai dai hukumar hana fasaɓaure ta ƙasa kastam ɗin da 'yan kasuwa suka koka kan jami'an ta na tare su hanya ta ce tana aikinta ne bisa ƙa'idar doka. mataimakin kontrola na hukumar dc joseph atashi ne mai magana da yawon hukumar na ƙasa baki ɗaya. in kana da kaya misali ka boye kayaki da doka ta hana a kasa sai ka dauke wasu kaya da aka yi a najeriya kenan suka zuba kai kwantar sun zo sun sun duba wannan abu da suka ga kayaki wanda ya kamata ka shigar da su ba dole zaka samu masana ne kai magungunan masara da muka kama yanzu ka iya tambaya me yasa za kama masara an amfani da buhunan masara ne aka rufe kayakin laifi. Suna cewa su suna mamakin yadda ake ganin jami'an kwastam a cikin ƙasa sun ɗauka za su gan ku a iyakokin ƙasa ne. Doka ta bayar da su jami'an su shigo cikin eh, wato ƙasa kamar tsakanin wata jiha da jiha. Tun da ka tambaya kan doka doka ta bayar da izini har zuwa dakin kwanan ka in ana da tabbaci kaya da aka fasikurin su suna cikin dakin kwanan ka doka ta ba da izini a shiga a kwace wani eh, kayaki kuma a kama ka. To kuna da labarin kukan da suke yi na cewa akan karɓi wani abu hannunsu kamar wato toshiyar baki ko da bayan an gama bincika aka kayan gida din ne a ce to sallame mu. To ni abin da yake damu me ya sa za ka ba mutum kuɗi in za ka ba shi kuɗi wani laifi ka yi in ka san kana kan gaskiyanka mutum ya ce ka ba shi kuɗi kawai suka ɗauki kuɗi ka zanta mishi in kana da injin kuɗi. Dama dai maganar koke-koken toshiyar baki ko cin hanci a Najeriya yana karewa ne akan ima dai mai bayarwa da mai karɓa. musamman ganin a lokuta mafi yawa waɗanda ke ba da kuɗin sukan bar ne saboda sauri ko uzurin wucewa inda suka dosa yayin da mahukunta ke yawan nuna damuwa game da yadda 'yan ƙasa kan ba da irin wannan toshiyar baki kawai don suna sauri ko uzuri isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya